gaskiya bai kyauta ba da a ce ya nemi ganin shi shugaban ƙasan bai sami ganinsa ba shi maganarsa ba da shugaban ƙasa ba ne da jam'iyyar apc din yadda yake abubuwan suke tafiya tun da ma aka kafa wannan jam'iyya ko kuma gwamnatin nan sau ɗaya aka yi mutunci eh to ai shi ne na ce maka yana da laifi ai shi jigo ne a jam'iyyan ko in ya zo ya faɗa uwar jam'iyya cewa gashi gashi ga abin da ya gani ai da za a zauna wai me yasa ne kake ganin shi a tiku abubakar ya fito yi wannan magana ya yi shagube ya gwada cewar abubuwan ba sa tafiya masu da suka kashe kuɗin su suka raya wannan jami'a ba yi su to ai ba wai batun ba a yi da su ba ne an shi yana cikin jigogin wannan tafiya in akwai wani abu da baya tafiya ya je ya faɗa wa uwar jam'iyya ko ya yi kuka wa uwar jam'iyya da ya kyautu tukunna sai ya yi wa uwar jam'iyya kaga nan ne ya kamata ya fito ya yi wannan ya ga lokaci ya ja shekara ba wai to ai laifinsa ɗaya ai mutum tun bai yi nisa ba ake taka masa birki in ka duba su jigajigan jam'iyyun ba wanda ya kai shi experience ai da shi ne zai zama kingpin in akwai wani kurakure shi zai ta da su to bai ta da su ba yanzu ya zo ya fita yana ta eh, kukan abin ai kai dan nonsense da kun kamsu salawaci in ka ga bako kana yi ne yau a gombe ma tukunna da ba uku aka yi bara ka isa kai ne ko bariya ka isa kai ne wannan abin shi ma da yake dai bai cika zama a north east ba ai mukan mun san abin da muka mu yan north east mun san abubuwan da ke a ƙasa kuma kullum ka ga dai ko kun sani bayan da za a yi ni wata ɗaya ban shigo cikin gombe ba ban je yobe ba ban je ba na san abin da yake faruwa bara bariya da abin da yake faruwa yanzu a kaga dai batun tsaro da ake faɗi ai ba wani dan nosi da zai ce batun tsaro ba a yi shi ba ɗaya daga cikin ministocin da shi shugaba buhari ya naɗa wato ministan mata ta fito ma tana cewa ita ba idan a ce ku zai nemi shugaban ƙasa to za ta ce ma buhari to baba sai fa ka yaku ne za ka ce eh to a wannan e ra'ayinta ne shi saboda haka in yau shi buhari yana da lafiya kuma ya ce zai fito ya takara ba wani dan apc da zai fito ya takara kenan kuna jin yanzu ya samu lafiyan zai iya yin takarar shugabanci kenan ya samu wani. ai ma ka gani ba jiya ya karbi firjin na Nijar ba ko baka gani ba ai ka gani saboda haka saboda haka in eh, shi ne da kansa ya ce ba zai nema ba to wannan daban ne amma mu a 'yan jam'iyya muna so sake